Ah, malam ina muku fatan alkhairi malam mata ta ce ta kasance tana yin abubuwa marasa kyau ah, kamar rashin yin sallah cikin lokaci tsafta fita ba da izini na ba ah, dafa abinci fiye da bukata har ya lalace ko na bukace ta a shimfiɗa sai ta ɓata min rai wallahi malam har har babanta ya yi mata magana ta ƙi barin fita na zauna wato na zauna da ita ya fi so goma amma sai gardama ta ke min ko kuma ta nuna ta ɗauki abin da na faɗa mata amma kuma alhali ba ta ɗauka ba shine nake son malam ya bani shawara don yana cewa malam da gaskiya ya niyar ya rabu da ita to uh, alhamdulillah shi al'amari na zamantakewa la shakka ba irin jarabawan da allah baya wa mutum mm. bayan ya ɗauki matakan da shari'a ta shimfiɗa kafin kaiwa ga abin da ake so na aure ɗin wato na binciken da shari'a ta tabbatar shi kansa an mm. bincike shi shi ma ya bincike a ɓangarensa da annabin allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da ya tabbata bukhari da muslim hadisin abi huraira a mafi yawa akan auri mace don waɗansu sifofi guda hudu wani yakan yi aure ya kalli kyawun mace ya aure ta mm. wannan shine abin da shi kawai hadafinsa aure wani kuma mm. saboda dukiyarta wani kuma saboda dangantakanta gidan da ta fito wani kuma saboda addininta annabin mm. allah ya ce ku yi ƙoƙari ku rabauta da wadda take ma'abuciyar addini to la shakka al'amarin zamantakewa akan samu irin waɗannan jarrabawa a samu wata wadda lashaka yana cikin sirrin mace na cin nasarar zamantakewa ta zama tana da tsafta ta iya abinci mm. kuma ba ta almubazzaranci tana rike sirri na gidanta babban abu shine ne wa mijinta mm. wanda hadisi ya tabbata sunan na abi dawud hadisi abdullahi bin abbas na annaban allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi girman abin da mutum yake taskancewa a ce ya ajiye shi abu mai kima mai falala shi ne mace ta gari sai ce <clears throat> ita ce wanda in ka kalle ta za ta faranta maka rai mm. kaga ashe tsafta yana daga cikin abin da wato ake bayani ka kalli mace ka ga abin da ita ma ta fahimci abin da kake so shi za ta yi maka mm. ado irin wanda kake so shi za ta yi yanayin da kake so shi za ta yi maka shi Idan mm. idan nazarta ilaiha sarratka idan ka umarce ta ta yi maka biyayya wanda ba ta saba wa umarninka saboda a duniya bayan hakkin Allah hakkin addini ba wanda yake da girman hakki a kan mace irin mijinta idan baka nan ta kiyaye sirri ba za ta fita ba ba za ta yi wani abin da ta san cewa ba ka son shi ba a bayanka to wannan ita ce mace ta gari wanda ya tabbata a musnad na imam ahmad hadis abdurrahman bin awuf allah ya kara masa yadda cewa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yake can mace wanda ta yi imani da Allah da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi sallolinta guda biyar ta kiyaye su akan lokaci mm. ta yi azumi tana da dukiya ta yi zakka mm. ta yi aikin hajji da izinin dai mijinta ta yi kuma da'a wa mijinta ta yi biyayya wa mijinta in Allah ya ɗauki ranta zai ba ta zaɓin kofofin aljanna wanda ta zaɓa ta shiga Allahu akbar saboda haka la shakka a matsayinsa namiji mm. yana cikin hakkinsa dama Allah ya ce ya yi ladina mana ko anfusakum kuma ahlikum nara ya ku waɗanda suka yi imani ku tsere ta da kawunan ku da iyalanku daga wuta wanda a can Allah ta'ala da ya faɗi cewa arrijalu qawwamuna 'ala nisa mm. mata su ne shugabanni maza na'am akan wato maza su ne shugabanni akan mata na'am ko mm. bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim wato saboda abin da Allah ya fifita sashin su akan sashi mm. da kuma abin da aka ɗora wa miji na kula da ciyarwa da tufatarwa da duk wani gatan mace Allah ya ɗora wa namiji Mm. wallati uh, wasalihatu mm. qanitatun hafizatun lilghaibi mm. mace ta gari mai ibada mai kaskantar da kanta wa Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan ibada alhafizatu lil ghaibi wacce take kiyaye abin da yake ɓoye wanda ba wanda ya san shi zamantakewanta da mijinta wannan yana cikin gaibu mm. wanda shi yasa Allah ya sifanta mace ta zama sutura ga mijinta miji ya zama sutura ga matarsa ta kiyaye duk abinda yake gaibu da za ta iya yi ba wanda ya sani ba wanda mm. ta ha'inci mijinta wanda yana ciki ta fita bai sani ba wannan ha'inatun lil ghaibi mm. ta ha'inci mijinta ta gayyaci wani gidan ta yi waya da wani ta yi chatting da wani ta yi wata alaka da wani wanda wannan abu ne watakila da mijinta bai sani ba wannan ta ha'inci ne ta ha'inci mijinta mm, alhafizatu lilghaibi bima hafiz Allah da mm. abinda ya umarni a kiyaye ko na mm. takhafuna nushuzahunna to wannan shine daurin miji wacce kuke jin tsoron taurin kanta da tsararta da rashin jinta shine nusuzi wato da kangare wa mijinta sai ce to farko matakin da za ku bi shine ka mm. kai mata wa'azi da ya nuna cewa yakan yi mata wa'azi mm. ya gargaɗe ta idan wannan bai yi amfani ba na filma madaji ya kaurace mata a wajen kwanciya wanda ba ita take da hakkin kauracewa ba wanda ya tabbata bukhari da muslim hadisa bai horaira cewa duk macen da mijinta ya neme ta ta ƙi amsa masa bukatar sa za ta kwana a cikin la'ana na mala'ikun Allah mm. kuma Allah yana fushi da ita har sai lokacin da mijinta ya yadda da ita mm. wanda ya tabbata a sunan na abi dawud cewa mace duk abin da take yi ko me take yi idan mijinta ya neme ta to ta amsa masa bukatarsa kar ta tsaya wani ba da uzuri ko wani abin da yake wato na saba masa ko nuna masa wani gadara da jijji da kai wannan ta amsa masa a wahjuruhunna fil madaji idan wannan duk bai yi amfani ba to wadribuhunna ku dake su dukan da babu cutarwa a ciki to idan waɗannan matakai ba su yi amfani ba sai a je matakin da Allah yake ce wa in khiftum shiqaqa bainihima idan abin ya citira a tsakanin miji da matarsa ba su samu daidaito ba ko ita ne ake cutanta ko ita take cutar da mijin ya yi ƙoƙari wajen faɗakar da shi ko faɗakar da ita ita ma ta yi ƙoƙari ta fahimtar da shi abin da yake ba daidai ba ne bai yi amfani ba fa ba haka ma min ahlihi wa haka ma min ahliha a nan sai abin a cikin gida dama shine mm. hafizatul lil ghaibi shi yasa in an yi saki ma aka ce ta zauna a gida mm. to idan abin wato ya fashe mm, yanzu warin zai fito waje mm, to shine aka ce sai a gayyato mhm. suwa za a gayyata wadda suka san mutuncin aura bangaren sashi ko mm. iyayensa ko wani dai wadda suka jibinci al'amarin aurensa da kuma bangaren ta waliyinta da waɗanda suke da fada a ji akan al'amarinta sai a zo a tattauna wannan shine matakin da su a nan kuma su yi adalci su tattauna tattauna da ba a cutar da wani bangare kada wani ya goyi bayan nashi ko da ya fahimci nashi ne bai da gaskiya shi yasa Allah ce mhm. in arada islahan yuwaffiqillahu bainahuma inda gaske sulhuntawa suke yi mm. suke nufi cewa gyara suke so mm. suna son a samu mafita a samu maslaha to wannan bai kama wato Allah zai datar da su wajen samar da mafita a cikin wannan so daga baiwar Allah ta ji tsoron Allah mm. ta san cewa tsirarta yana ƙarƙashin mijinta mm. wanda ya tabbata har yanzu a musnad na imam ahmad hadisin mihsan ko hussein kai mm. yake ce wata gwaggonsa eh, ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata bukatarta da ta kammala sai annaban Allah ya ce mata kina da miji sai ta ce e ce ya kike tare da shi ta ce duk wani abun da ya bukata na kan yi masa duk wani abu sai mm. dai inda karfina ya ƙare sai annaban Allah ce to ina maki gargadi mm. ki san shi ne sanadiyan shiga aljannanki shi ne kuma sanadiyan shiga wutakki subhanallah saboda ka baiwar Allah in dai abin da ya faɗa da gaskiya ne ki ji tsoron Allah kai kuma waɗannan matakai da muka faɗa ka bi su mm. ta inda kafin ka yi saki an tabbatar cewa kai ne kake da gaskiya a cikin abin da wato ya gudana mm. ita kuma har yanzu mata su ji tsoron Allah a yanayin da ake rayuwa yau wadda ta samu miji ta ji tsoron Allah ta yi haƙuri ta rike shi gaskiya ne saboda yadda al'amura suke yau saboda haka menene amfani babban fa abin da yake bukata ki tsare shi ne shine hadafin aure da annabin Allah ya kira matasa hadisin da ya tabbata bukhari da muslim da ibn mas'ud ya ce musu me ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu wanda zai yake da iko yake da dama yana da sha'awa yana da halin rike mace to yi aure saboda aure a gabdulil basar shi ke kange yake taimako wajen rintsa idanun mutum wajen kallace-kallacen da basu dace ba yau ki san cewa wallahi mijin da kike rainawa dubbai suna nan suna jiran wata daman da za su samu ya aure su so ki ji tsoron Allah ki kiyaye dokokin Allah wajen zaman aure ibada ce shi kuma miji ya ji tsoron Allah shi ma ya yi mata abin da shari'a na haƙƙi ta a kansa wannan shi ne a takaice waɗannan matakai insha Allah ta'ala idan aka bi su mm. za a samu mafita Allah ya saka da alheri haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 تفرك الرأي